fim ɗin wanted da ya fito da bajintar salman khan a shekarar 2009 ya samu tsaiko a lokacin da ake ƙoƙarin fito da kashi na biyu na fim ɗin saboda a wancan lokacin an zargi boni kapoor da matarsa sandibi mai shirya fina-finai da kuma salman khan da laifin satar fasaha didi amma yau bayan da aka kwashe shekaru bakwai ana ta kai ruwa rana kotu ta wanke su daga duk wani zargi saboda haka suna iya ci gaba da fim din na wanted to rahotanni na nuna cewa dilbar singh wanda ya kai su kotu ya nemi boni kapoor da ya ba shi kudade fiye da dalar amurka dubu ɗari wanda ya hana wanda kuma ake zaton cewa shine dalilin zuwa kotu da batun satar fasaha wannan batu dai na neman zaman ruwan dare a ƙasar india inda ake samun mutane marasa kirki suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe daga hannun jarumai ko kuma su bata masu suna da aka tambaye shi shin ko jinkirin kotun ya jawo masa tsaiko a harkarsa na fina-finai sai ya ce ko kaɗan ai dama mutum ba zai bar irin waɗannan abubuwa su zame masa cikas ba amma ya ce abin da kamar wuya a ce a yi fim ɗin wanted 2 ba tare da jarumi salman kan ba